kamar yadda kake gani hamster sun ce a yi connecting da tone wallet to bari in shiga nuna maka wacce wallet ya kamata kai da ita ba da kowace wallet ake yin connecting ba idan ka shiga nan connect a cikin hamster din kenan hamster combo eh, mini app din kenan sai ka shiga nan gurin inda aka ce connect your a eh, tone wallet zaka ga wallet da yawa kada ka yi amfani da irin wayannan wallet din duk da za ka yi amfani da tone keeper amma ni wanda zan yi amfani da ita zan yi amfani da eh, wallet din da take kan telegram kenan ita wannan ta fi sauki kowa zai iya amfani da ita inda ka shiga kawai za su nuna maka yadda za ka yi backup to ga shi nan mun riga za mu yi connecting abin da za mu yi shine za mu zaɓi inda za mu yi backup za mu yi backup ne da eh, wannan ba wannan ba ba za mu yi manual ba ne ba za mu yi da gmail za a rika turo man ko me muke so za mu yi amfani da gmail a nan ne inda zan saka gmail dina zan rufe zan rufe za a ga na rufe to kawai kai ma sai ka saka gmail din da kake son ah, a saka maka wannan da shi a saka maka A OTP ta cikin shi ba abu ne mai wahala ba kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe sai dan na continue kama haka za a tura OTP ta cikin wannan Gmail din da na saka za a saka OTP ta ciki zan je zan yi kwafo zan yi kwafi inda an sako zan gan shi ta cikin a wannan kenan ta cikin notification kuma ban sako ba bari fita in je in yi minimize in nemo inda Gmail yake bayan OTP ɗinka ya shigo zaka ga ya rubuta maka haka gashi nan yayi tik idan bai tik din nan ba bai ba kuma zan nuna maka yadda zaka ƙara tabbatarwa zaka yi ba kamar haka kamar haka kamar haka idan ka shigo kamar haka wannan 3 dot dinnan na karshe shi zaka taba zai nuna ma profile ɗinka kamar haka nan dinnan inda aka ce wallet sai ka taba wallet ka tsaya gani gaba ɗaya shine zaka tabbatar da cewa naka yayi ma ko bai yi ba an gama to ga shi ya buɗe wallet ɗin ta buɗe wallet ɗin kan telegram ka gani eh, bari ya gama za ga hoto na za a gani ta ɗora bari ya gani gashi yana yi kaɗan jira kaɗan ka jira kaɗan ba abu ne na gaggawa ba gashi nan kaga hoto na gashi ya fito shine hoton da nake amfani da shi gashi nan nayi connecting da wallet successfully idan bai ba baka ga hakan nan ba idan misali baka dora hoto akan telegram ɗinka ba za ga ya saka maka misali in sunan ka Nura Usman zai iya sa maka NU sai saka maka wayannan idan kuma ka sa hoto hoton ka kawai zai nuna maka ka je ka yi wannan connecting din abu ne mai kyau su ne suka ce a yi ba wai ni na ce a yi ba ka je ka yi da ton ka yi amfani da wallet din kan telegram ta fi sauki ka yi amfani da kan wallet din telegram wasu wallet din ma za ka yi baka sani ba cewa ya yi ma ko bai ba amma ta nan za ta nuna maka komai ah, step by step komai za a nuna mashi shi yawancin wayanda suka yi eh, not notcoin duka da wannan suka yi amfani ba su yi amfani da sauran wasu wallet wallet ba ka yi wa mutane sharing domin su ma su gani su amfana na gode sai anjima